يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kwansa yau muna ranar bakwai daren takwas ga watan Ramadan shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi Isa alaihi salam. a ci gaban karatunmu na tafsirin littafin Allah alkur'ani muna nan cikin suratul anfal inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya kan aya ta 41 yau kuma za mu tashi daga nan zuwa da 42 da uku da hudu sai dai kamar da muka saba kafin bayani akan ayon mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والصحب أسفل منكم ولو تواعدتم ما في الميعاد ولا يعطي الله خلقا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه yake إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم معنى الولى آية أتقيتي ألا يكتوى إذ أنتم كما ku ya ku jama'ar muminai lokacin da kuka kasance bil'udwati duniya a gefen kwari wanda yake mafi kusa da madina wahun bil'udwati kuswa su kuma abokan gabarku mushirikai sun sauka sun yi zango sun yi dandazo a wato gefen wannan kwari ta bangaren da yake mafi nisa daga madina mafi kuma wato anin kusa daga bangaren makka sannan allah subhanahu wata'ala ce wa rasbu asfala minkum ayarin shawa kuma na fatake shi kuma yana can ƙasa da ku so da ku dukkaninku kusan kun kere kuna daga sama a gaba wannan na wannan bangaren gaba wannan na wannan bangaren gaba su kuma suna can wato anin kasa da ku a guri wanda yake kasa da inda kuke da bangaren abin da ya shafi gabar kogin ahmar allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa walau tawa'attu da a ce kun aje wani alkawari kuka yi wani lokaci da kuka yi alkawari don haɗuwa a cikinsa laktalaftun fil mi'adi to da kun saba da juna a wajen haduwa akan wannan lokaci da aka ajiye saboda za ku samu kanku na farko da dai ta ɓangaren abin da ya shafi karawar da za a yi wanda dalili ya sa ko ku da cewar ba ku gama shiri ba ko su su cewar ba za su iya tunkara ku ba ko wani abin da ya kama da haka za dai a samu wato anin sabawa walakin Allah sai dai Allah subhanahu wata'ala walakin li yaqdi Allahu amra sai dai saboda Allah subhanahu wata'ala na san ya zartar ya hukunta wani al'amari na taimakon addinin musulunci da kuma murƙushe kafirci hakan sai ya sa wato anin don Allah ya wannan liyaqdi Allahu amran kana maf'ula don Allah ya zartar da wani al'amari da ya kasance abin aiwatarwa da aikatawa saboda haka sai ya hukunta haduwar liya halika man halaka an bayyana don wanda ya halaka ya zama ya halaka bisa hujja da dalili wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma ya zama ya rayu ya zama ya rayu bisa wato ainihin hujja da dalili wa inna Allah la sami'un alim tabbas hakika Allah cikakken mai jin abin da bayi suke ne haka kuma masani ne game da abin da suke aikata da dukkan abin da suke faɗa na wato ainihin maganganu da kuma dukkan abin da suke ƙudurcewa a cikin zukatunsu saboda haka ta bangaren ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi fiye da haka da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati uswa war rasbu asfala minkum malam Muhammad bin Ali Shaukani Allah ya ji kansu da rahama yake cewa amfanin ambato wannan hali wanda wato suka kasance a kai a lokacin gudanar ko faruwar yakin da aka yi na zamantowar su ɓangaren musulmai suna gabar da take mafi kusa da madina maƙiyansu abokan gabarsu bangaren arna su kuma suna gabar da take mafi nisa ga kuma ayarin fatake da musulmi suke harin haɗuwa da su su kuma suna ƙasa da waɗannan wato ainihin rundunoni wannan allah subhanahu wata'ala ya ambata wannan hali don nuni akan ƙarfin sha'anin wato ainihin su maƙiyan abokan gaban da kuma irin wato tsananin shirin da suke da shi domin su da suka kasance a gaba wacce take mafi nisa wacce a nan suka wato ran kwafar da raƙuman su a nan suka yi zango suka yi tanti a nan ne ruwa yake sannan kuma bayan haka ƙasar gurin tana da wato ƙarfi babu laifi tattare da ita ba wata matsala na a ce ya shi zai rika riƙe ƙafar dabba ko kuma wani abin da ya kama da haka na ɗau zafi ta kashi ma ya zama matsala amma su da suke bangaren wato gabar da take ita ce mafi ƙasa to ƙasar gurin dama rakwa-rakwa ce ba wacce take mai ƙarfi ba ce laɓa-laɓan ƙasa ce ƙafa za ta riƙa nitsewa fitar da ƙafa daga ciki zai yi wuya sannan babu ruwa a wannan ɓangare su kuma abin da ya shafi ayarin ƙurai shawa fatake su kuma suna bayan inda waɗannan abokan gaba bangaren arna suke tare da yawan adadin su bangaren abin da ya shafi arna da za su kara da musulmi sai allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa ga bayinsa muminai musulmai ya taimake su a kan abokan faɗan su arna to wannan halin abin wato allah subhanahu wa ta'ala ya tuna wa al'ummar musulmi cewar ku tuna ni'imar da allah ya muku lokacin da kuke a gefen gabar da tafi kusa wacce take koma baya ba ita ce ta ƙoli ba su kuma abokan ku suna ɓangaren gabar da take ta ce mafi nisa mafi ƙoli sannan suna da shirin da ba ku da shi a bisa fili a ganin ido na makamai da kuma tanadi sannan ƙasar da suke inda suke takawa ita ce mai ƙarfi a nan kuma ruwa yake ko kuma ɓangaren ku ƙasar tana rako-rako sannan ba ruwa a wannan ɓangare to aka duba a haka sai aga cewa tun ma ba a kai ga karawa ba kamar ku ne za ku faɗi ƙasa su ne a sama amma sai Allah subhanahu ta'ala ya taimake ku ya ɗora ku a kansu to wannan ni'ima ce a bar a tunawa bawa don ya jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da Allah ya ce walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai saboda Allah yana so ya zartar da wani al'amari abin aikatawa abin aiwatarwa malamai suke cewa abin da ake nufi a nan al'amarin da Allah ya riga ya hukunta tun fil azal tun kafin samar da bayinsa a ban ƙasa to babu makawa sai ya afku sai ya faru Allah ya hukunta za a yi wannan karawa ba yadda aka iya sai an kara kuma ya hukunta ku za ku yi nasara ba yadda suka iya duk shirin su sai ku murƙushe su ya tabbata a hadisin qab dan malik Allah ya yarda da shi yake cewa hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ko da ya fita da shi da sahabbansa daga Madina sun fita ne dan su je su wato tare ayarin fataken Qurayshawa da abu siyan yake jagoranta su lokacin da wato ainihin aka taru akan wannan aka fita amma sai Allah su subhanahu wata'ala ya haɗa tsakaninsu da abokan gabasu mashirkai daga garin makka da suka taho kawo wannan ayari ɗauki da kuma ɗaukan alwashin sai sun gama da musulmi sai Allah bai hukunta a haɗu da wancan ayarin ƙurayshawa ba na fatake sai aka haɗu da ayari ko kuma wato rundunar mayaka ta ɓangaren arna to saboda Allah ya zartar da faruwar wannan saboda haka ba da iya ku kuka fito da lafin ku je ku ci karo da ayari na fatai su ma suka fito da lafin su kuma za su zo su murƙushe ku suna kamar abu ne mai sauƙi to ashe Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ko za ku yi nasara a kansu ko za ku murƙushe su duk da suna da yawan da ya ninninka naku duk da suna ga suna da shirin da ya fi naku amma shirin Allah shine shiri da Allah ya ce li ya halika man halaka an bayyana abinda yake nufi a nan don wanda zai kafirta ya kafurta bisa basira da kuma yankewa cewa lalle abinda yake kai barna ce da bata ya san cewar abinda yake kai na arnanci ba shine mafita ba ba shine abin yi ba sai zamanto babu wani uzuri ko hanzari a tattare da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna a fili waɗanda suke kan turba addinin su suke da nasara suke da rinjaye don haka nan gaba duma wani wanda zai ja da su to ya ja da su yana sane in zai bata ya bata ina sane in kuma zai shirya shirya ina mai fahimtar cewa shiryar nan ita ce daidai wa yahya man hayya an bayyana don kuma wanda zai ba da gaskiya da Allah ya ba da gaskiya da Allah bisa basira da wayewa da sakankancewa da hujja wacce take mabayyaniya a fili Allah ya ce wa inna Allaha la sami'un alim haƙiƙa Allah cikakken mai jin abin da bayi suke ne cikakken masani ne da dukkanin abin da bayi suke aiwatarwa Allah subhanahu wata'ala yana jin bawan da yake kafircewa ina jin kafircin da kafirai suke kuma yana sana da shi kamar yadda yake jin imanin masu imani da suke imani da shi kuma yake sana da imanin da suka yi da shi babu wani abu da yake bayuwa da shi game da bayansa babu wani abu da bayan suke face yana jin abin da suke maganganu ne ko kuduri ne ko ku ayyuka ne sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya ta ne mana bayani akan baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi ga bayansa musulmi na taimakonsu da i da kuma ɗaukaka su da darajanta su sama da maƙiyansu abokan gabasu kafirai da suka zo ya su, da nufin za su murkushe su sai zama ta Allah ba ta su ba musulmi suka yi rinjaye a kansu sannan wannan aya tana sanar da mu cewa duk abin da Allah ya yi nufin afkuwarsa duk abin da Allah ya so faruwarsa ba makawa sai ya afku walakin da ya ƙadi Allahu amran kana maf'ula sannan wannan aya tana sanar da mu tabbatar wa Allah sifar ji da tabbatar masa sifar gani irin waɗanda suka dace da shi yana ji jin da ya fi na bayinsa jin da yake jin abin da yake daidai yana kuma sane da duk abin da bayansa suke sani irin wanda ya dace da shi da ba shi da gefe ko kuma wato iyaka da haka jin bayi takaitaccen ji ne iliminsu takaitaccen ilimi ne wa ma'utitu min ilimi illa qalila Allah ya ce ilimin da aka baku ba komai bane face sai dan kaɗan saboda haka ilimin Allah subhanahu wata'ala kuma ya kewaye kowane abu ubangiji na sanar da mu cewar shi cikakken masani ne kuma cikakken mai jin abin da bayi suke da haka a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aisha take cewa tattaunawar da ta gudana tsakanin Khawla da manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da zihari da mijinta da ita ana tattaunawar a ɗakin Aisha amma tana tsintar wasu maganganun wasu kuma suna kufce mata amma sai ga Allah ya taso mala'ika Jibril ta kanas ina cewa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha tuni Allah ya ji tattaunawar da kuke da kai da wacce take ta da kai akan al'amarin mijinta sura ka jin Allah ba irin na bayi bane mu idan abu ya nesa da mu ba ma ina kusa da mu in yi ƙasa ƙasa ba za mu ji ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala kuma ko ka daga murya ko kai ƙasa yana jin abin da kake faɗa sannan mu masaniyar mu iyaka ce da ita amma ubangiji subhanahu wata'ala ilimin sa ya kewaye kowane abu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ولو أراكهم كثيرا لفتئتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى كتب اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم innahu alimun bi zati sudur ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa da manzo wa id yurikahumullah ka tuna ka ambata ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah yake nuna maka karancin adadin abokan gabaka a cikin mafarki a mafarkinka da kai Allah yake nuna maka abokan gaba da za ka kara da su da kai da sahabbanka ɗan kaɗan ne ba su da yawa walau raka da Allah subhanahu wata'ala walau arakahum kafiran da Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka su maƙil da yawa to wannan ganin su ɗin dankan da yawa lafashiltun wala wala tanaza'tum da kun ji tsoro kun yi rauni kuma hakan da ya haifar muku da wato ainihin gazawa da kasawa da ya haifar muku da saɓani da ja'in ja a tsakaninku tsoro ya shige ku ku samu rauni sannan kuma ku samu ja'in ja sakamakon afkuwar raunin wasu ce a fita wasu ce a'a ai sun yawan da ba za mu iya tunkararsu ba wasu kuma su ce ah, to komai yawan sai Allah yana tare da mu wasu sai to dan Allah yana tare da mu sai mu je mu tunkari abin da ba zai yi ba haka ake nufi da Allah yana tare da mu to za a zo a samu sabani to Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna maka abokan karawarka a cikin mafarki ba su kai sun kawo ba yan kaɗan ne ma ba su da yawa hikimar haka da Allah ya nuna maka su da yawa to da hakan ya haifar muku da tsoro tsoron da zai haifar muku da rauni ku samu karayar zuciya ku ji cewar ba ku da buƙatar haɗuwa da su kuma da hakan ya haifar muku da saɓani game da al'amarin aiwatuwar yaƙi Allah subhanahu wata'ala ya ce walakin sallam sai dai Allah subhanahu wata'ala sai ya wato ainihin amintattaku daga samun wannan tsoro da rauni ya amintattaku daga afkuwar saɓani tsakaninku game da al'amarin yaƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai cike ayyada cewa innahu alimun bi zati sudur haƙiƙa shi Allah cikakken masani ne da abin da ke cikin zakatan bayi cikakken masani ne da abin da ke cikin kirazai na bayi ita ce zuciya da abin da ta ƙunsa fasara wannan aya a fayyace da Allah subhanahu wata'ala yake cewa iz yurikahumullahu fi manamika qalila ka tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake nuna maka abokan gabanka 'yan kaɗan a cikin mafarkinka malam mujahid cikin magabata tabi'ai yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya nuna wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi arna makiyansa abokan gabarsa abokan karawarsa a cikin mafarkinsa suna 'yan kaɗan bayan Allah ya nuna masa su a mafarki ba su da yawa shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya labarta wa sahabbansa ita ai abokan karawar da za mu kara da su abokan gaba da za mu haɗu da su ba wani yawa ne da su ba jin haka sai ya haifar wa da sahabbai samun ƙwarin gwiwa da ƙarfin zuciya da karsashi na cewar to ai wannan baji ka ce kan ka ce mai wannan ma za mu gama da to Allah subhanahu ta'ala ya yi haka don samun wannan hikima da wannan moruwa da amfani na zuciyar bayinsa na gari musulmai muminai ta zama ta karfafa kwarin gwiwar wannan yaki sannan da Allah ya ce walau arakahum kathiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr da Allah ya nuna maka su da yawa kam a cikin mafarkin ka ambata wa sahabbanka to da kun tsorata a samu rauni tattare da ku kuma da hakan ya haifar muku da ja'in ja a je yakin nan ko ba a je ba malam abdurrahman bin nasir sa'adi ko sa'idi allah ji kansu da rama yake cewa saɓani da ja'in ja shi ke jawo rauni da kuma tsoro da lalacewa al'amura allah subhanahu wata'ala yake cewa da kun ji tsoro kun yi rauni kuma raunin da ya haifar muku da ja'in ja to duk inda sabani ya samu a cikin al'amarin da ake so a tunkara to wannan al'amari ba zai gudana daidai ba sai ya samu matsala domin abin da ake so a samu haɗin kai da kuma ƙarfin tunkara abu yayin da aka riga aka rarraba aka samu wato saɓani to sai ka tarar da wanda za su tunkara abin ba su takara sun kara ba sai kuma ya ba su iya aiwatar da shi saboda haka wani aya take sanar da mu cewa saɓani duk inda yake to illata al'ummar da ya shige su ike ja'in ja duk inda ta faru raunata al'ummar da suka sa kansu su wannan ja'in ja ja'in jan yake yi sannan Allah ya ce innahu alimun bi zati sudur haƙiƙa shi cikakken masani ne da abin da ke cikin zakata a wannan gaba an tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala ɗayantaka ta ilimin sanin abin da ke cikin zakatan bayi babu wani abu da yake boyuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ke cikin zakatan bayi kaga wanda yake tabbatar maka bambancin ilimin Allah da na bayinsa mu a matsayinmu na bayi abin da ya fito fili ya bayyana shi muke iya sani ba yadda ka iya ba za ka iya sanar abin da ke cikin zuciyar wanda kake tare da shi ba ko kuna kwana ku tashi tare iya abin da ya bayyana shi za ka fahimta ka gane ka sani amma ba ka san abin da yake cikin zuciyarsa amma Allah subhanahu ta'ala ina sane da abin da ke cikin zukatan bai kamar yadda yake sane da abin da ke fili na sassan jikinsu da abin da suke aiwatarwa sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana tabbatar mana da afkuwar mafarki daga annabawa iz yurikahum Allah sai aka ce fi manamika qalila ko a cikin mafarkinka ashe annabawa suna mafarki sai inda mafarkin su ya sha bamban da na sauran bayi su mafarkin su duk abin da suka gani gaskiya ne shedan baya zuwa musu da yayin mafarki irin na ni ko kai ko ita ko shi ko su ka kwanta bacci amma ka tashi kana cewa ai wani mafarki ne an cire min kai ina tabi zan kamo kan dora ai ka san ba zai ba a ce an cire kai kuma abu kan in ba yaya mafarki ba mai faɗa irin wannan an fahimta ko kuma an biyo ni na sumbulo daga sama na faɗa rijiya kuma sai na ga wato a nan da na tsilam na fito ba matattakala ba kuma sai ka san yayin mafarki ne to ire-iren waɗannan ba za ka same shi tare da annabawa da manzanni na Allah subhanahu wata'ala ba mafarkin da suke in dai suka mafarki to wannan mafarki kan zama tabbas haƙiƙa haka abin yake don haka manzo sallallahu alaihi wasallama kafin ya kai ga karawa da ƙuraishawa da waɗanda suka haɗo suka taho tare da su sai da Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa jama'ar da zai kara da su a cikin mafarki sannan ayatun ne mana bayani akan munin ja'in ja da sabani da rarrabuwar kalma a tsakankanin al'umma da haka duk inda haɗin kai yake da tafiya akan manufa guda to anan nasara da cimma al'amura suke duk inda aka samu sabani da rarrabuwa da ja'in ja to al'amarin wannan al'umma ba zai tafi daidai ba sannan ana sanar da mu cewar shi sabanin da ja'in ja dalili ne da sanadi na samun rauni da koma baya cikin al'umma sannan wannan aya ta ne mana bayani na abin da ya shafi wato ainihin bambanci tsakanin ilimin Allah subhanahu wata'ala da ilimin bayinsa shi Allah subhanahu wata'ala iliminsa ya haɗar da sanin abin da ke cikin zakata da kuma wato anin kiraza da ke dauke da zukatan sabanin ilimin bayi da sai abin da ya bayyana suka sani amma Allah subhanahu wata'ala ya san me ke cikin kirji zuciya da sauran abubuwan da suke ciki su huhu su waye duk ya sani wannan ta bangaren halitta abin da ke gurin sannan kuma yana sane da abin da zuciya take rayawa take ɗarsawa ko kudurtawa ko kuma niyyatawa Allah subhanahu wata'ala yana tare da haka to ne ke sanar da mu cikakken bambanci na ilimin Allah subhanahu wata'ala da ilimin da sa take da shi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa قليلا إذ انتقلتم في أعينكم قليلا ويقلبكم في أعينهم ويقلبكم في أعينهم ليرضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله تشجع Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa id yurikumuhum idil taqaytum fi a'yunihim fi a'yunikum qalila ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور فسر وانا آية أتقيتي Allah yake cewa wa iz yuri kumuhum idan taqaitu fi a'yuni fi a'yunikum qalila kuma ka ambata katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da kai da ma al'ummarka sahabbai da kuka wato anin tattaru domin wannan yaƙi a daidai lokacin da abokan gabanku suka bayyana suka fito fili don su yaƙe ku a lokacin karawa Allah ce idil Takaitu, lokacin da za ku kara za ku haɗu don wato kwafsawa sai ya nuna muku su fi a a cikin idanuwanku kalilan suna 'yan kaɗan ma'ana ko da aka zo wajen karawar sai sahabbai suka ga to ai annan ma da za su yi yakin da su dododo nawa suke ai ba ma wato dukansu ba ne wasu 'yan tsiraro ne ma suka zo ya katta su Allah subhanahu wata'ala da ya haka sai kuma wa yuqallilukum fi a'yuni kuma kuma sai ya nuna musu ko 'yan kaɗan suke ganin ai wannan da wuri za su lankwabe ku kankace ne wannan sun murkushe ku to duk sanda aka samu irin wannan ko da za ku kara da su za ku samu karfin gwiwa da cewar ba gudu ba ja da ba su ma da za su kara da ku suna kallon ku a rene suna ganin cewar ai ba magana su juya ko kuma su fasa abin da suka toyi su za ka to zai sa a sami azama da kwarin gwiwar kowane bangare na a zo a fafata to Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku tuna wannan ni'imar da ya nuna muku su dankam da kun sare kun samu rauni kamar da muka ji a ta gabata su ma kuma da an nuna musu ku dankam to mai yiwa ma su fasa su juya yakin da ba za a yi to aka samu haka sai tafiya ana ganin juna a rene kun kuna musu kallon za ku iya wato anin gama da su sunan kallon kuma ba ku isa ma su kara da ku ba ku sa tafiya a irin wannan salo amma Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna musu ku kaɗan ya nuna muku su kaɗan don ya wato ainihin zartar da abin da nufin zartarwa da ya ƙabi Allahu amran kana maf'ula don Allah ya hukunta ya zartar da wani al'amari wanda ba makawa abin aiwatuwa ne Shi ne bayyanar da abubuwa waɗanda suke na ban mamaki waɗanda suka saba da al'ada don fito da gaskiyar addinin Allah na musulunci da kuma fitar da da bayyanar da ƙaryar abin da kafirai suke kai na addinin ƙarya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yi wannan tsari nasa a ƙarashin ayar Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah makoma dukkanin al'amura take da wanda isaba masa ya kafirce masa ya rayu yana mai yin abin da baya so da wanda ibi shi ya imani da shi ya rayu yana mai yin abin da Allah yake bukata da barin abin da baya so duka gaba ɗaya za a tattara a kuma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala zai wa kowa sa kai yadda ta dace da shi ƙarin bayanin fasara wannan aya ta salo mai faɗi a fayyace da Allah yake cewa wa id yurikumuhum idil taqaytum fi a'yunikum qalila malamai suke cewa Allah ya nuna wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi kansa manzo ƙuraishawa da za su kara da su abokan su 'yan kaɗan a idanuwansu ganin ƙuru-ƙuru don Allah ya gazgata mafarkin manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin kafin a zo ga wannan ranar haduwar manzo ya gansu a mafarki yan kaɗan su ƙuraishawa da za su kara da abokan gaban ya kuma labarta wa sahabbansa ai ba masu da yawa waɗanda za mu kara da su ɗin sun kuma samu ƙwarin gwiwa da azama da ƙarfin wato karsashi na zuciya na ba tsoro ba gudu ba da baya sakamakon haka to da suka zo duk da su nan yawan da suke da shi yaki na musulmin sai Allah a ganin kuru-kuru ya nuna musu su 'yan kaɗan tsiraro. don gasgata mafarkin manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama don kuma su ci gaba da tsorewa akan wannan ƙarfin gwiwa da kuma wannan karsashi na wato zuciya akan su yaƙi waɗannan kafirai sannan kuma bayan haka Allah subhanahu ta'ala ya yi haka don su arnan su samu wato ainihin jajircewa na sakara da muminai su ma muminan su samu jajircewa na sakara da su kafiran me hikimar yin haka liyaqdi Allahu amran kana kuula don Allah ya zartar abin da ya hukunta ya nufa ya so afkuwarsa na zai ɗauki fansa da horo da hukunci mai raɗaɗi ga waɗanda yake nufin wato ɗaukan fansa a kan su ne masu saba masa da tsire masa don kuma ya ni'ima gwaggwaba ga waɗanda ya shirin ya yi nufin cika ni'imarsa gare su su ne mabiya wato ani abin da yake abi na addininsa waɗanda suka tsaye suke ƙaunarsa yake ƙaunarsu wannan duka gaba ɗaya ya afku kafin wato ainihin fara yaƙi kafin a kai ga gwabzawa Allah subhanahu wa ta'ala inuna wa sahabbai su arna da za su kara da su a matsayin 'yan kaɗan su ma arnan da za su kara da musulun suke ganin su a rene ba su da wani yawa to amma lokacin da aka fara kaurawa wuri ya hautsi ne to sai Allah subhanahu wata'ala kuma yake faɗa mana abin da ya wakana kuma kamar da yake cikin surata Ali Imran Allah subhanahu wata'ala yake cewa kana lakum ayatu fi fi'atain iltaqata tabbas akwai wata aya ta musamman da Allah subhanahu wata'ala ya kasantar da ita ya afkar da ita kamar ya abin yake fi fi'atain iltaqata Allah ya ce game da rundunoni biyun da suka haɗu don kaura yaƙi fi'atun tuqatilu fi sabilillah ƙungiya ta farko masu fitowa domin yin yaƙi saboda tafarkin Allah su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa Allah ya ce wa ukhra kafira ɗaya rundunar kuma arna ne kafirai ne su ne abin da ya shafi ɓangaren wato su kafirai na makka ƙuraishawa a wannan lokaci da waɗanda suka mara musu baya Allah yake cewa ya raunahum mislaihim ra'ayal ayn da aka zo karawar su da suke arna da suka fi yawa sai suke kallon musulman sun yi biyu an fahimta ko kafin a kara yaƙi kowanne ne wa kowa kallon arene ba su kai sun kawo ba kankace ne wanda za mu murƙushe su amma lokacin da aka fara kara kuma sai suka ganin adadin musulman sannan kasuninki ki biyu mislaihim ra'ayil ayn idan su yana nuna musu kai sun fayi biyu mu kashi kuma an riga an fara a gudu a ji kunya a tsaya a kwashi kashi a hannu to Allah subhanahu wata'ala yake cewa hakan da i wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafar wanda ya so karfafa da nasararsa da haka ya agaji musulmi da cin nasara a wannan karawa a kan arna abokan gabansu ya agaje su da mala'iku da suka zo suka kawo ɗansu ya agaje su da wato ruwa da aka saukar ijike musu gurin da ike rako-rako da za su iya samun matsala ba samun matsala ba ya agaje su da samun nutsuwar zuciya da cire musu tsoro wanda dama duk sanda za a kara shine mafi wato ainihin makami ga wanda yake abokin fada da abokin fada a ce zuciyarka bata karya ba da zarar ka tsorata duk karfin ka karfi ya kare ce mai wannan za a murkushe ka amma zuciya tana tsaye to za a dade ko da an fi karfin ka to sai an ji jiki kafin a kai ka kasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna fi zalika la ibra li ulil absar tabbas akwai wato anin abin izina akwai abin samun lura tattare da ma'abota hankula da basira game da irin wannan tsari da Allah yake aiwatarwa na itin na wato sa nasara da sa karsashi da sa agaji da ɗauki game da bayansa da suka ba da gaskiya da shi ya kuma rusa ya raunata waɗanda suka saba masa makiyansa makiyan wato bayansa da suke binsa sai abin da aya take koyarwa Allah subhanahu wata'ala ina sanar da mu a wannan aya cewar idan ya nufin wani al'amari to yakan tanada dawa abin sababai da dalilai da za su sa abin ya afku ya faru da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta sai an yi wannan yaki tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma arna sai zamanto ita haifar da dalilan da za su sa aka yi ga karawar su suna ganin su 'yan kaɗan su ma suna ganin su 'yan kaɗan su suna jin suna da shiri su ma suna jin cewa za su iya tunkara su duk shirin da suke da shi to sannan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya kai ga sai da wato alin aka zo aka haɗu kuma sai ya rinjayar da bayansa muminai ta ƙarfafa su da saukar mala'iku da kuma nuna yawan su a idan abokan karawarsu duk san sanda Allah subhanahu wata'ala ya so kuwar abu da faruwarsa su sai ya haifar da dalilan da za su sa abin ya kai ga cimma afkuwa in ko bai nufin abu ba su sai kuma duk abin da za su sa wannan abin ya gudana Allah ya rasar da su to wannan ba sai a yaƙi ba a koma mai aure ne ka shirya yi in Allah ya hukunta da kai istikhara ka ba shi zaɓi sai ka ga duk dalilan abin da za su sa wannan abin ya aiwatu na auren naka an yi duk wani abu zai zama sartse ko matsala a cikin abin sai Allah ya kawar da in ko bai nufin abin ya faru ba ka ƙari shirinka da kayan lefa da kuɗin sadakin da waye sai an zo ran ɗaura aure sai ya ba da shi za ba an tare sai dai a watsi sau nawa aka yi irin wannan to haka za ka yi ta gani to haka kuma ba sai wannan ba ko me ka sani idan ubangiji subhanahu wata'ala ya hukunta abu da ya nufi zai faru to duk dalilan za su sa wani abin ya faru su za ga suna ta faru in ko bai hukunta faruwarsa ba ba yadda ka iya wannan abin ba zai gudana ba sannan bayan haka Allah ina sanar da mu a wannan aya sai dukkan al'amura da muka sani suna komawa ne zuwa ga Allah mai girma da buwaya mu a matsayin mu na bai. abin da muke mallaka aljanu ne mutane ne dabbobi ne duka in an yi an gama za a haɗu a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ya yi hukunci tsakaninmu waɗanda suka yi adalci suka ba Allah su ga da kyau waɗanda suka yi zalunci suka saba wa Allah su ga mummunan abin da suka yi hatta dabbobi a yi hukunci tsakanin su wacce take da ƙaho ta tunkuyi wacce ba da ƙaho a tashi mara ƙaho da ƙaho ta tunkuyi mai ƙaho sannan Allah ya ce su zama ƙasa saboda haka duk al'amari za a koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan wannan zai sa bawa ya tsayu da abin da Allah ya ce yi ya kuma watsi da abin da Allah ya hana in dai har yana so ya haɗu da Allah salin alim wannan shine abin da ya sawwaka na karatun mu na yau abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya taimaka